Kafin nan ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye mu da zarar mun ɗaura. Rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta damƙe wata budurwa mai shekaru 17 mai suna Seun Adekunle tare da saurayinta mai suna Basit Olasunkanmi. An kama su ne sakamakon zarginsu da ake yi da haɗin baki wajen garkuwa da budurwa Wannan na kunshe a wata takarda da jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar dsp abin bola, oyeyemi ya bai wa manema labarai a abekuta oyeyemi ya ce an kama su su biyun ne bayan rahoton da mahaifiyar yarinyar mai suna buki a kulle ta kai wa 'yan sandan inugada har ofishinsu ta kai rahoton ne a ranar alhamis akan cewa ta aika budurwan kasuwa da ke abekuta a ranar 1 ga watan yuni a shekara ta 2020 amma bata dawo ba ta kara da cewa ta samu kiran wani bayan kwanaki biyu inda aka yi ikirarin cewa an yi garkuwa da ita kuma ana buƙatar kuɗin fansa har naira dubu ɗari biyar idan tana son ganin ɗiyarta a raye mahaifiyar ta ce mai kiran ya ƙara da jan kunne da kada ta kuskura ta kai rahoto wurin 'yan sanda matuƙar tana fatan ganin ɗiyarta a raye ya ƙara da cewa dpo ɗin inugada sp baban hamza ya jagoranci rundunar jami'an tsaro inda suka gano budurwan da saurayinta a wata maboya tuni aka damƙe su tare da kawo su ofishin 'yan sanda oyeyemi ya ce binciken farko ya bayyana cewa saurayin wanda mahauci ne ya hure wa budurwan kunne inda ya ja ta zuwa aiwatar da muguwar manufarsa saboda yana matukar buƙatar kuɗi amma kwamishinan 'yan sandan jihar cp kenneth ibrahimson ya ba da umarnin gaggauta miƙa al'amarin hannun sashin binciken manyan laifuka don ci gaba da bincike tare da gurfanarwar da su a gaban kotu.